وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بارك السلام عليكم ورحمة godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ƙaddara sake haɗuwarmu a wannan masallaci na Abdullahi ibn Abbas da ke rijiyar lemo a cikin birnin Kano a yau sha hudu ga watan jumada saniya hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da hudu ga watan uku miladiya dubu biyu da sha biyar cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka hikbatun mina tarih ko kuma hukbatun mina tarih na sheik usman ibn muhammad al-khamis wannan shine darasi na goma sha biyar a cikin wannan littafi mai albarka har yanzu dai muna cikin mafi girma da mafi mahimmancin ayyukan da sayyidina abubakar siddiq ya yi bayan ya zama khalifa muna tattaunawa akan abin da ya shafi yakin waɗanda suka yi ridda a wancan karatu mun yi karatu akan abin da ya shafi yakin yamama ghazwatul yamama wanda anan aka kashe musailimatul kazzab to in ba ku manta ba na yi mana bayanin cewa da yawa daga cikin makaranta alkur'ani sun yi shahada a wannan yakin to a wannan gaba ya kamata mai maganar tattara alkur'ani mai girma duk da malam bai kawo shi a cikin bugun da yake hannunmu ba amma a sabon bugu da ya kawo abin da ya shafi tattara alkur'ani mai girma zaid ibn sabit al-ansari kamar yadda ya zo cikin sahihul bukhari yana ba yana ba mu labarin yadda abin ya faru yana cewa arsala ilayya abu bakrin maqtala ahli al-yamamati wa indahu umar abu abubakar siddiq ya aika min da sakon in zo. bayan kashe waɗanda suka je yakin yamama yakin da aka yi da musailimatul kazzab abu abubakrin da zaid bin sabit ya zo sai sai jina abubakar ya ce masa inna umara atani sai jina umar ya zo ya same ni faƙala ya ce innal qatla qad istaharra yawmal yamamati bin nas yaƙi fa kisa ya haɗa da mutane da yawa a wajen yaƙin yamama wa inni aksha an yastahirra al-qatl bil qurra fil mawatin yace ina tsoro kada yakin ya gama da mutane da yawa ya tafi da mutane da yawa a wasu wuraren daban fa ya zahaba kasirun min alquran sai yayi da yawa daga cikin alqur'ani ya tafi tunda ma'addata alqur'ani ne illa an tajma'uhu sai dai idan kun tattara shi wa inni la ara an tajma alquran ina gani <clears throat> in ji sayyidina umar yace ina ganin sayyidina abubakar ka tattara alqur'ani waje daya qala abu bakarin sai jana abu bakar ya ce qultu li umara sai na cewa umar kaifa af'alu shay'an lam yaf'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaya zan yi wani abu wanda manzon Allah bai yi ba faƙala umaru sai umar ya ce huwa wallahi khairun ai wannan abin na rantse da Allah alkhairi ne me yake nufi da manzan Allah bai yi ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan alkur'ani ya sauka maza Allah yakan kirawo masu rubuta wahayi daga cikinsu akwai zaidu bin sabit sai ya ce musu ku rubuta aya kaza a cikin suratu kaza bayan aya kaza suna rubutawa ne a jikin ko dai kashin dabba kashi mai faɗi na dabba ko kuma a jikin zarbar dabino da irin abubuwan da suke samu su rubuta tunda a lokacin ba takarda ko a jikin fatu sai waɗannan sahabbai su rubuta to sai ya zamana manzan Allah ya bar duniya alkur'ani yana rubuce amma ba a ciki a guri ɗaya ba misali wancan sahabin yana da sura kaza wancan yana da sura kaza wancan yana da ayoyi kaza sai kuma waɗanda suka haddace alkur'ani ɗin cikin sahabbai amma ba za ka same shi a guri ɗaya kamar yanzu yadda muke gani ba a cike tun daga suratun nasi zuwa suratul fatiha zuwa suratun nas sai zama za Allah bai mai irin wannan hada ta guri ɗaya ba amma an rubuta shi sai jina umar ya ji tsoron cewa tun da yanzu ga mahaddata qur'anin suna tafiya to za a waye gari sai zama wanda suka haddace qur'ani kila sun kare sai a waye gari kuma littafin ya tafi sai Allah ya kimsa masa tunanin cewa ya ba sai jina abubakar shawara a rubuta alkur'ani ko a tattara waɗannan abubuwa da aka rubuta na alkur'ani ya zama guri ɗaya za mu zo mu karanta cikin falalar sai jina umar allah ya kara masa yarda maza allah ya nuna cewa sai jina umar yana cikin almuhaddasina waɗanda allah yake kimsa musu abu su faɗa to allah ya kimsa mai wannan tunani da ya zo ya samu sai jina abubakar sai sai jina bakar ya ce to ya zan yi abin da manzan Allah bai ba kaga ba rubuta alkur'anin bane manzan Allah bai ba dan manzan Allah ya umarni a rubuta shi yake cewa ma a rubuta sura kaza a guri kaza yana da masu rubuta mai wahayi me yake ne bi abin da manzan Allah bai ba ma'ana manzan Allah bai sanya an tattara shi a kundi ɗaya ba a guri ɗaya sai jina Umar ya ce to ai wannan alkhairi ne falam yazal umaru yuraji'uni sai jina Bakar yake ga Zaid bin Sabit yace ban gushe ba sai jina Umar yana ta bibiya ta hatta sharaha Allahu li zalika sadri har Allah ya bude kirjina ga wannan abu wa ra'aytu alladhi ra'a Umar ni ma na ga ra'ayin da sayyidina Umar yake gani yanzu sayyidina Abubakar yana ga Zaid bin Sabit da aka kirawo ga abin da ya faru fa qala Zaid bin Sabit sai Zaid bin Sabit yace wa indahu wa Umaru indahu jalisun la yatakallam sayyidina Umar yana zaune baya magana sai Zaid ya bude baki ce fa sai ma'ana zai da yake gaya mana cewa sai jina umar yana gurin baya magana fa abubakarin sai abubakar ya ce, yace ka rajulun shabun aqilun kai zaidu mutum ne matashi kuma mai hankali ma'ana yaro ne bai kai shekarunsu ba sannan ga ka da hankali wala nattahimuka kuma ba ma tuhumarka mutum ne da mun yadda da addinin ka da gaskiyarka da rikon amanarka kunta taktubul wahya kana rubuta wahayi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine dalili na uku dalili na barko matashi mai hankali dalili na biyu ba abin tuhuma bane an yarda da addinin sa da hankalin shi da nutsuwar shi da amanarsa dalili na uku kuma yana cikin masu rubuta wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatatabbai alqur'ana fajma'u ka bibi inda alqur'ani yake ka tattara mana shi kun ga yanzu an dora wa zaidu wannan aiki yace fa wallahi law kallafani naqla jabalin min aljibali ma kana athqala alayya mimma amarani bihi min jam'il qur'an yace na rantsi da Allah da za su dora min ko da ya dora min dauke wani dutse daga cikin duwatsu a duba wani katon dutse a ce in dauke shi ya bar gurin in kawar da shi da gurin wallahi ya bi min sauki kan abin da ya dora min na tattara alqur'ani wanda abin ya dora min mai wahala qultu zaid ya ce kaifa tafa'ala ni shay'an zaid ya ce ya za ku yi wani abu kai sai jira abubakar da umar lam ya fa'alhu nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai ba manzo Allah ya sa mu rubuta ya bar shi haka kuma ku bar shi haka fa qala abubakar huwa wallahi khairun sai sai jira abubakar ya ce wallahi alkhairi ne wannan abu falam azal uraji'uhu hatta sharaha Allah sadri للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر Zaidu ya ce ban gushe ba ina bibiyar sayyidina abubakar yana cewa in yi ina cewa ya za ku yi abin da manzo Allah bai ba ya ce har sai da Allah ya buɗe kirjina irin yadda ya buɗe kirjin sayyidina abubakar da umar Faƙumtu sai na miƙe na tashi fatatabba'atul qur'ana ajma'uhu nabi alqur'ani ina ta tattara shi min riqai wal aktafi wal usubi wa sudurir rijali daga ma'ana kafada irin allon kafada na dabba shi mai faɗi inda ake rubutawa da kuma zarbar dabino abin dabino da suke rubutawa da ma abin da aka rubuta jikin fatu da kuma abin da wasu mazaje suka haddace ta hanyoyin da ya bi kenan shi sa muka ce an rubuta shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda yake yi idan ya zo baya rubuta aya sai ya ganta a rubuce idan kuma wani ne ya zo da ita sai ya kashe do guda biyu sannan yake rubutawa da haka da zai samu wani ya karanto masa wata aya to bai rubuta sai ya ce to ina shaidu sai wane da wane cikin sabe sun shaida cewa lallai manzo Allah ya karantar da mu wannan aya ko kuma ya ganta a rubuce ga ta dama an riga an rubuta ta yace haka yayi ta yi hatta wajattu min surati at-taubati ayatayn ma'a khuzaimatal al-ansari ya ce har na samu suratu tauba aya biyu daga cikin suratu tauba a gurin wani sahabi huzaima al-ansari lam ajidhuma ma'a ahdin ghairi ghairihi ban samu waɗannan ayoyi guda biyu ba a gurin kowa sai shi kadai shine laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim aya ɗaya kenan fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim aya bi kenan ci waɗannan ayoyi duk inda na kewaya a bisa sharaɗan da yasa bai same su ba sai gurin wannan sahabi ila akhirihi ma zuwa ƙarshen su wa kanat as-suhbu allati jumi'a fiha al-qur'anu inda Abi Bakr da ya tattara takaddun da ya tattara sai mika sai jina Abubakar hatta tawaffahu Allah har Allah ya zabi rayuwarsa summa inda Umara sai suka dawo gurin sayyidina Umar hatta tawaffahu Allah har Allah ya karɓi rayuwarsa summa inda Hafsa ta bintu Umar sannan kuma suka koma gurin Hafsa matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam radiyallahu anha sai zama yana gurin ta har zamanin da aka zo aka yi jam'i na biyu zamanin sayyidina Usman Allah ya kara masa yarda wannan abin da sayyidina Abubakar yayi duk sahabban da suke raye sun goya mai baya kun ya zama ijma'i kenan da haka ba zai taɓa zama bidi'a ba tunda na farko dai karkashin faɗin Allah inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun karkashin wannan aya za a fahimce Allah zai kaddara za a tattara alkur'ani dan yana cikin kiyaye alkur'ani Allah ya hore duk wata hanya da za ta kai zuwa kiyaye alkur'ani din ta yadda alkur'anin ba zai samu tasgaro ba da matsala sannan abu na biyu da zai nuna ba zai zama bid'a ba an yi wannan abin a zamanin sayyidina abubakar da zamanin sayyidina umar ma'ana sayyidina umar yana nan sayyidina usman yana nan sayyidina ali bin abi talib yana nan manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin malamai suka ce sunnatul khulafa'ir rashidin shine abin da suka haɗu a kai na gaskiya wanda suka haɗu a kai ma'ana da za a samu sayyidina abubakar yana da ra'ayi sayyidina ali yana da ra'ayi to wannan za a duba wanne ne dalili ya karfafa amma in suka yi ijma'i su hudun nan kan abu to za ka tara ma dukkan sahabbai na tare da su kamar wannan da haka sahabbai sun dace tare da shi wannan yana cikin abin da yake kyawawan ayyuka na sayyidina abubakar ali ibn abi talib Allah ya kara masa yarda kamar yadda zo cikin tafsir na ibn kasir Alhabis ibn hajar cikin fathul bari juz'i na 9 shabi na Ya ce wannan asar ɗin asar ne hasanun sayyidina ali yana cewa a'azamun nasi fil masahifi ajran abubakar wanda yafi kowa lada dangane da alqur'ani alqur'anai da muke gani shine sayyidina abubakar in ji ali bin abi talib rahmatullahi ala abi bakr yace Allah ya ji kan sayyidina abubakar huwa awwalu man jama'a ma bainal lawhayn shine wanda farkon wanda ya fara tattara abin da ke tsakanin allo guda biyu ma'ana yake tsakanin takaddu ko bango guda biyu na alqur'ani a lokacin wannan tattara alkur'ani da aka yi ya sifata da sibobi na barko dai an bi keke da keke da bin kwakwabe ba a karɓar abu sai abin da aka yi ijima'i alkur'ani ne abu na biyu an tattara shi cikin musabe guda ɗaya wuri ɗaya an jera ayoyin da surorin wasu kuma suka ce an jera ayoyin amma ba a jera surorin kamar yadda suke yanzu ba amma kowace aya an jera ta a cikin surata da ayata sannan abu na uku an gina wannan tattara alkur'ani ne kan karatun da manzo Allah ya wa alkur'ani na ƙarshe tare da mala'ika jibrilu kun san duk shekara mala'ika jibrilu yakan sako sibita alkur'ani tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallama to zuwan shi na ƙarshe to akan wannan aka gina rubuta wannan alkur'ani na zamanin sayyidina abubakar siddiq sannan sun tsaya kan abinda ba a soke tilawar shi ba tunda alkur'ani yana sauka abinda akwai wanda an soke tilawar shi babu shi ko yanzu ka karanta sayyid bukhari za ga irin wannan kamar ayatul rajmi aya ta jebewa kaga an soke tilawar ta amma hukuncin ta yana nan babu ita yanzu a cikin alkur'ani a rubuce to da makamantan wannan to da haka ba sa irin wannan ba sannan sun hada duk al-ahrufi sab'a ya zo a hadisi manzo Allah na ce an sokar da qur'ani akan haruffai bakwai malamai sun yi sabani mai ake nufi da haruffai bakwai wannan maganganu ne na malamai kusan akwai magana talatin da wani abu duk da wata magana tana shiga wata kan cewa mai ake nufi da al'ahrufis saba in ka duba littafin mabahis fi ulumil qur'an na a Sheikh Manna al za ga ya kama ganganu kan me ake nufi da al'ahrufis saba da manzo Allah ya ce an saukar da a kai. daga irin maganganun da ya kawo sun ce abin da ake nufi yare bakwai luga luga luga guda bakwai game yadda na muka sani laraba suna da luga suna da lugat ne suna da lahjat ne duk da larabawa ne amma za ka ji kila yadda waɗannan suke baɗa ba haka waɗancan suke baɗa ba to suka ce qur'ani ya haɗa luga guda bakwai akwai lugatu quraishin akwai ta huzail akwai ta saqib akwai ta hawazin akwai ta yaman akwai ta sa'd bin bakrin haka suka kirga suka ce waɗannan lugogi na laraba guda bakwai su ne aka haɗu aka saukar da alkur'ani ma'ana yanzu da kana karanta alkur'ani in kai ƙwararre ne wajen sanin lugat na larabawa za gane wannan labazi a cikin qur'ani ya zo ala lugati quraish wannan labazi ya zo ala lugati huzailin haka wasu suka ce wasu suka ce ba shi ake nufi da al'ahrufis sab'a ba al'ahru bi da manzo Allah ya ce an saukar da alqur'ani akai sune al'amru wan nahyu umarni da hani alwa'd wal wa'id fadar azaba da kuma alkawari na ni'ima sannan aljadal ba da labarin wani jayayya wata mujadala sannan alqasas kisoshi sannan almasal misalai waɗannan su ne al'ahru saba da manzo Allah ya ce qur'ani ya sauka da su wasu ka ce ba shi bane akwai wasu fuskoki guda bakwai da ake samun saɓani a larabci kamar wajen jam'i da da da da wajen ifradi wajen ɗayanta abu da mai da abu namiji ko mace misali za ga wani gurin za ga a wani karatun an ce li li'amanatihim wani wasu kuma ce li li amanatihim kaga can amanatihim nan kuma amanatihim suka ce to irin wannan ne abin da aka samu fuska ta farko kenan kamar fuska ta bangaren irabi Allah ya ce ma haza bashara ma a gurin mutanen hijaz tana aikin laisa da haka ma haza bashara sai zama haza ismu ma ne ko basharan din khabaru ma ko to amma a gurin wasu daga cikin laraba bane mai in ban manta ba su kuma ma ba ta amalu amali laisa sai zama ma haza basharun ma haza basharun ba za a ce ma haza basharan ba suka ce to wannan fuska ta biyu kenan fuska ta uku wajen sarfu suka jero fuskoki guda bakwai suka ce to qur'ani ya sauka da waɗannan amma dai shi doktor manna'ul khattan ya rinjar abin da ake nufi shine qur'ani ya sauka da yare bakwai daga cikin yaren larabawa amma ba duka ma'anar ɗaya ce misali kamar aqbil ta'al aqbil zo ta'al ma zo kamar da suka ce zo iyaka. kaga duk ma'anar su daya amshi ungo karbi ai da abu ɗaya ne ko sunayen wasu yan kama kenan ta'al halumma da kaga da aqbil da ta'al da halumma duk ma'anar su daya suka ce to qur'ani ya kunshi waɗannan shi ne abin da ake nufi da ma'ana sab'u lughat min lughatil arab fil ma'ana al-wahid to dai wannan wani abu ne ga wanda suke karanta ulumul qur'an za su iya faɗaɗa bincike a kai kuma wannan al'aharubul saba din ba su ne kira'a da ake magana ba wancan kuma wani babi ne daban to suka ce jam'in da aka yi a zamanin sayyidina abubakar siddiq ya kunshi wannan al'aharubul saba din sannan abu na gaba da wannan jam'in da aka yi a zamanin sayyidina abubakar sahabbai sun yi ijma'i kan ingancin shi babu sabani wanda kuma daga nan ne har ya zo zuwa yadda muke ganin shi a yanzu in mun zo zamanin sayyidina a Usman Allah ya kara masa yarda za mu ga shi kuma jam'in da na alkur'ani to sai mu je mu ci gaba da karatunmu mun sa wannan gaba ne dan mun yi maganar yakin yamama wanda bayan shi akai wannan tattara alkur'ani din riddatu ahlil bahrain ridda ta mutanen bahrain a yanzu akwai kasa mai suna al bahrain tana can yankin gulf ko yankin tekun fasha tana ɗaya daga cikin ƙasashe guda shida na wannan yanki ɗin ƙasa ce ƙarama akwai sunna cikinta da shi'a to idan an ce albaharai ne ba ita ake nufi ba wannan yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimci wannan sosai akwai sunanan sunayen wurare a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin sahabbai da kuma yadda suke a yanzu wani gurin sunan shi bai canza ba wani gurin kuma sunan shi ya canza to da idan kana karatu kaga sunan guri to kakka yi gaggawar yankewa ka ce shi ne guri kaza sai ka yi bincike littattafai da aka rubuta akwai littattafai da aka rubuta wanda suke bayanin wurare kamar mu'jamul buldan na yaqutul hamawi littafi ne da in ka zo sunan gari sai ka je ka duba sai ce ma yana nahiya kaza ko bangare kaza gaya ma inda yake to shi ma wannan a wancan lokacin ne yanzu ya kamata a ce kuma akwai na wannan lokacin to albahare a wancan lokacin shine kamar gabashin saudiya a yanzu akwai mandika a sharkiya a saudiya inda yan shi'a ne suka biya a gurin a wajen al'ihsa wajen kati to nan shine nahiyar bahrain a wancan lokacin da haka ba bahrain ta yanzu ba kamar kana karatu ne ka an ce garuruwan sham biladu sham kaga yanzu in ka ce sham wani zai ɗauka siriya ta yanzu to biladun sham a wancan zamani ya fi siriya ta yanzu girma duk wannan din ana kiransu biladun sham wani nahiya na Falasɗin duk ana kiran shi biladun sham to a nan bahrain ba ana nufin bahrain ta yanzu ba irtar da ahlul bahrain mutanen bahrain sun yi ridda wa mallaku alaihimul munzir ibn nu'man suka dora munzir ibn nu'man ya zama sarkin su wa qala qailuhum wani mai fada daga cikin su yazo yana fada yake cewa laukana muhammadun nabiyan mamad ai muhammadu da annabi ne da bai mutu ba da haka shi yanzu hujjar shi tunda ya mutu to shi kenan ba annabi bane walam yabqa hum ahadun ala islami ba wanda yayi saura a cikin su kan musulunci siwa qaryatan sai wata alqarya yuqalu laha juwasa juwasa'u sunan garin kenan shine kadai suka rage a musulunci wannan gari na juwasa'u a yanzu shine garin al-ihsa a garin saudiya shi yake kira al-ihsa zaka ji ana ihsa sunan gari ne wa kanat awwala qaryatin aqamat al-jum'ati min ahli ridda ita ce alƙaryar da ta fara yin juma'a daga cikin waɗanda suke ridda ma'ana garuruwan da suke ridda dama wannan alƙarya ita ta fara yin sallar juma'a su ba su ridda ba wa qad hasara al-murtadduna ahli al su waɗannan da suke ridda sai suka zo suka kewaye mutanen wannan gari wa zayyaqu alaihim suka takura musu in an ce almuhasara shine a zo a kewaye gari a hana shiga a hana fita ta yadda abinci ba zai shigo ba kuma abinci ba zai fita da garin ba kun ga yanzu aka kewaye gari ba shiga ba fita to akwai lokacin da za a ɗauka abinci ya ƙare to ko dai mutanen gari sallama ko sai an bari sun riga sun yi lilis sai kuma a dabarar da za a zo a karya su to shine muhasara to waɗanda suka daidai suka zo suka kewaye garin suka takura musu hatta ja'u ju'an shadida har sai da suka yi ji yunwa yunwa mai tsanani fa qala sai wani mai faɗa daga cikin su yake cewa huwa abdullahi ibn hazab shine abdullahi ibn hazab sai yake cewa me yake cewa yace ala ablig ababakar rasula wa fitiyan madinati ajma'ina فهل لكم إلى قوم كرام قعود جواسا قعود في جواسا محصرين كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس يغشى الناظرين توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلين sai zama yana yin waƙe na cewa ala ku saurara harfu tambihin ne jan hankali ne ku faɗaka ablik ababakarin rasula ma'ana a kai wa sayyidina abubakar ɗan saƙo a je a gaya mai saƙo cewa wa fitiyanan madina da ma samarin garin madina a gaya musu ajma'ina gaba ɗayansu a faɗa musu a ce musu fahallakum ila qaumin kiramin shin ba za ku taso ba ba za ku ka gudunmawa ba zuwa ga wasu mutane masu girma ƙu'udin da suke zaune fi juwasa cikin garin juwasa muhsarina an kewaye su ka anna dima'ahum fi kulli fajjin kai ka ce jinin a ko'ina ga jinin su nan ko shu'a'u shamsi jininsu yana ko'ina ina kai ka ce haske ne na rana ya gashan nazirina da yake lullube masu kallanta haka yanzu duk wanda ya fito ai zai ga rana hasken rana zai taba shi to yana so nuna yadda jinin mutane yake fantsama a ko'ina. ina tawakkalna ala ya yace mun dogara ga Allah inna haqiqa mu wajadna an-nasra lil mutawakkilina mun samu nasara tana ga wanda suka dogara ga Allah wannan an an wannan baitika ne dan a gwada maka irin halin da suka shiga na tsanani har ma ga abin da wani mawaki daga cikinsu yake faɗa wa qad qama fihim rajulun minhum yuqalu lahu al-jarud ibn al-mu'alla khatiban wani mutum da ake kira al-jarud suna ne ibn al-mu'alla dan gidan al-mu'alla ya tashi khatiban yana mai hudu ba ya tsaya a cikin waɗannan mutane faƙala ya ce ya ma'ashara abdulkaisi ya ku taron abdulkais ya danganta su wala Allah zuwa ga wani kakansu ko wani uba nasu inni sa'ilukum an amri zan tambaye ku wani abu wani lamari fa akhbiruni ku gaya min gaskiya in alimtumuhu in kun san lamarin wala tujibuni in lam in ba ku sani ba kuma kada ku bani amsa faƙalu suka ce sal faɗi faɗi abin da kake so ka tambaya ƙala sai ce a ta'alamuna annahu kana lillahi an biya qabla muhammadin ko kun san cewa shin kun sani Allah yana da annabawa gafin gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun san cewa akwai annaba da suka gabace shi qalu na'am suka ce eh qale ce ta'lamunahu aw tarawnahu shi wannan annabi kun san shi ne ko kuma kuna ganin shi qalu na'lamu suka ce mun dai san shi qala sai ce fa ma fa'alu to me yasa waɗannan annabawan qalu suka ce matu duk sun mutu qala sai ce fa inna muhammadan mata kama matu to ku sani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya mutu kamar yadda suka mutu ma'ana wannan yana so kun ga a can baya farkon da muka fara karantawa ai abinda wani yake faɗa daga cikin waɗanda suka yarda cewa laukana Muhammadu nabiyan ma mata da annabi ne da bai mutu ba kun ga wannan shubuha ce shi ake kira shubuha a je ba mutane wani abin da zai karkatar da su ga barin gaskiya shi kuma abin ba dalili bane amma sai su ɗauka dalili ne to sai wannan shubuha da aka sa musu shi kuma wannan yana so ya fitar musu da wannan shubuha shi ma sai ya amfani da hankali saboda tunda wancan hankali ya yi kiyasi ya yi to shi ma sai an bani da hankali ce to kun san dai akwai annaba gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mun sani babu shakka kuma akwai annaba gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to kun kun san su ne ko ganin su kai ka ce sanin su muka to me me ba daga gare suka ce duk sun koma ga Allah yace to shine ana ce fa inna muhammadan mata kama matu shi ma ya koma zuwa ga Allah kamar yadda suka koma da haka idan waɗancan suna nan a annabawa duk da sun koma zuwa ga Allah domin babu aula ma manzo Allah yana nan a annabi duk da ya koma zuwa ga Allah wa inni ashhadu an la ilaha illallah ni na shaida babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma na shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ne faƙalu suka ce wa nahnu aidan na shaɗu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anta afdaluna wa sayyiduna wa sabatu ala islamihim suka ce mu ma mun shaida annabi Muhammad manzon Allah ne mu mun shaida babu abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah kuma kai ka bi mu falala kai ne shugaban mu da haka abin da ka faɗa mun yadda da shi mun yi imani wa sabatu ala islami suka tabbata akan musuluncin su wa arsala abu bakrin ila ahli al-bahrain al-ala ibn al-hadrami sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda sai ya aika wa mutanen bahrain waɗannan waɗanda aka kewaye da waɗanda suka yi riddadin su almurtaddin din za a yaƙe sai sai na bakar ya aika musu wani sabi da ake kira al'ala al-hadrami ibn al-hadrami wandamma ilaihi sumama ibn usalin sumama ibn usal wanda mai yi magana shi a baya yana cikin wace kabila bani hanifa mutanen musailimatul kazzab satin da ya wuce muka yi bayanin cewa da suka yi ridda shi bai yi ridda ba an muka kawo asalin yadda ya musulunta to shi ma sai ya tafi ya je ya haɗu da waɗancan mutane na ala ibn al-hadarami mana ya je ya haɗu da su don su ƙara ƙarfi wanda mun faɗi wannan a karatun da ya gabata walan maqtaraba min jiyushil murtaddina nazala wa nazalu da ya zo dab da inda rundunar wanda suka yi ridda take sai ya sauka da kan abin hawa su ma mutanen suka sauka ma'ana shi al'ala ibn al-hadarami da ya ɗebo rundunar shi da ya kusa zuwa inda sojojin masu radda suke sai ya yi zango ya sauka da ya sauka ba bai na malmuslimu na fillaili yayin da musulmai suke cikin dare da daddare in sami al'ala'u aswatan aliyatan fi jaishin murtaddina sai ya ji murya tana ɗagawa sauti yana ɗagawa kamar ka ce ibe-ibe a can cikin rundunar waɗanda suka yi ridda faƙala zai ce man rajulun ya kashi bulana khabara ha'ula waye zai je jiyo mana labarinsu? waye zai je gano mana me yasa suke ibe ibe mana yanzu waye zai abin da ake kira at-tajassus ko at-tahassus ya je ya bibiye labari ya gano mana فركب العلاء من فوره آه فقام رجل sai wani mutum ya tashi fadakala fihim ya je shiga cikinsu wa wajadahum sukara la yaqiluna min ash-sharabi sai same su cikin maye sun bugu la yaqiluna min ash-sharab ba sa ma fahimtar komai saboda shan da suka yi da aka je same su a buge faraja ilaihi sai ya dafa akhbarahu sai ga al'ala cewa waɗancan mutanen fa sun sha giya sun bugu farakib al'ala min faurihi wal jayshu ma'ahu sai ala ya hau atake shine ma'anan min faurihi nan da nan ya hau atake wal jayshu ma'ahu da rindina tare da shi faqataluhum suka kashe su wa qalla man haraba minhum kadan ne suka iya tsira suka gudu daga cikin su su kuma da yadda gama da su kenan to yanzu a iya nan sai jira bakar di ya kashe wata ridda da ke cikin hijaz ɓangaren abin da ya shafi hijaz da ɓangaren yaman da mai di ya gama da nan da haka yanzu zai dame da hankalin sanahiyar iraki da sham shine ma ya ce ba'su khalidin ilal iraq an aika khalid zuwa ga iraq ghazwatu zati salasil yakin da ake kira zatu salasili sai jina bakar ya gama da wancan yanzu jirgin da kenan an gama da ita an kashe ta kun ga bani haniba musailima da al al'ansi da saja da waɗannan duk suna nahiyar hijaz ne to yanzu an fara gama wannan wannan zai nuna maka tunani da iya jagoranci da Allah ya biyo sai jina Abubakar Siddiq sai da ya fara kashe fitinar da ke kusa saboda idan aka tafi ta nesa ga ta kusa to sai gida ya tashi kuma sai aka fara kashe duk wata fitina sannan kuma aka fara hangen kuma wadda take nesa malam yayi namba ta biyu yace sun biyar zatu salasili an kira yakin da zatu salasil likasrati man sulsila biha min fursani faris saboda yawan wanda aka sa wa sarka salasil daga sarƙoƙi ne silsila ita ce sarka to wanda aka maka sa cikin sarka cikin a fursani faris cikin gwaraza mahaya na mutanen faris abokan fada da aka kamo su aka sa cikin sarka suna da yawa sai ake kira to sai ake kiran yakin da ghazwatu zati salasil wa hiya zati salasil allati kanat zaman rasulillah ba ita bace yakin da aka yi a zamanin manzo Allah zati salasil wanda manzo Allah ya dora Amr bin al-As komanda Kuma ta mun karanta hadisin da manzo Allah ya aika shi zama komanda ala zati salasil sai ce ya rasulullahi man ahabbu nasi ilaika mun karanta hadisin a karatun mu na baya to wannan yaki daban wancan daban كتب أبو بكر إلى خالد خالد بن الوليد خالد بن الوليد أن يسير إلى العراق سيدنا أبو بكر سيربو توسيق يا خالد ابن الوليد kun ga Khalid ai yana bangaren Yamama yana bangaren Yaman can ya yaƙi asad ya yaƙi gatfan ya yaƙi waɗancan ƙabilu sai sai jina abubakar ya rubuta mai takarda ya ce to ya tafi iraki famada khalidun ilal iraki khalid sai ya doshi iraq wa kana hurmuz qad jama'a jumu'an kasiratun qad jama'a jumu'an kasiratan liqitalil muslimina shi hurmuz shine kwamanda na farisa shine shugaba na farisawa jagora na farisawa sarkin farisawa to ya riga ya tara mutane masu yawa dan ya yaki musulmi kun ga shi wannan ba ma maganar ridda ba arna ne ya riga ya tattara mutane za su karya musulmai wa qadima khalidun man ma'ahu shi kuma khalid ya zo da wanda suke tare da shi wa nazalu tijaha al-fursi fi kazima suka sauka suna fuskantar fursawa farisawa farisawa su masu bauta wuta duk nahiyar iran din nan a lokacin da farisa ne duk farisawa ne sai ya sauka da mutanen sha wani guri da ake kira kazima kun ga kazima a ƙasa ma da ya ce mawqi'un fi daulatul kuwaiti haliyan yanzu wuri ne da yake a cikin kuwaiti kun ga a can ce ba su khalidin ila Iraki. to kazima din yanzu tana cikin a kuwait kun san kuma yanzu tsakanin kuwait da iraki akwai boda ko akwai iyaka to a wancan lokacin duk ba wannan kashe-kashen to idan aka kasa yanzu sai ta fada cikin garin kuwait to a nan gurin khalid ya sauka fatarajjala khalid da ya zo ya sauka suna fuskantar farisawa fatarajjala khalid sai khalid ya sauka da kan doki kun san arrijiru da larabci shine kafa tarajjala ya taba kafa kenan fatarajjala sai ya sauka wa taqaddama ila hurmuz ya tabi gurin wannan shugaba na farisawa fahtalafu darbataini suka kawo juna duka shi ya kame sara shi ma ya kame sara wahtadanahu khalid sai ma'ana khalid ya rungume shi ma'ana ya zama bai sami khalid ba shi ma khalid bai same shi ba waja da hamiyatu hurmuz sai wanda suke tare da shi hamiya su ne wanda suke kare shi sojojin shi sai suka taso hatta la yaqtulahu khalid dan kada khalid ya kashe shi suka zaburo fa amala alaihim alqa'u bin amr sai alƙaƙa ibn amr shi ma komanda ne daga cikin komandojin musulmi gwarzo ne daga cikin gwaraza fa hamala alaihim sai ya kai ɗauki kansu fa anamahum sai ya kwantar da su Labarin a ibn al-faris cikin littafin samu jamu maqayisul lugha littafi ne na larabci yana cewa annunu wal mimu annunu wal wawu wal mimu ka kalli labazin nama asalin shi nawama to nonun da wawun da mimun a larabci aslun sahihun ya dullu ala jumudin wasu kone haraka asalin wawun asalin nonun da wawun da mimun a larabci suna nuna rashin motsi da tsayawa guri daya daga na aka samu annaumu bacci don mai bacci ai ya daina motsi ya zama guri ɗaya shine ake cewa nama nauma ya yi bacci kaga nama naumatan to asalin nama din wannan alif din ba ita ce asali ba asalin nawama to nan ya ce hatta anamahum fa anamahum kagan ka ce yasa su bacci ba zai bada ma'ana ba ko dai ka ce fa anamahum ya hana su motsi ya hana su sakat ko ka ce ya gama da su ya zama ba sa motsi wanda hazama ahlu faris mutanen farisa suka karye aka karya su wa rakibal muslimuna aktafahum ila al musulmai suka hau wannan labazin aktaf shi ne labazin katib a larabci yana nuna abin da yake da fadi shine ake kiran kafada da katib to na yi ta duba aktab tana zuwa da ma'anar dawakai a iya abin da na duba ba su kawo ta da ma'anar dawakai ba sai dai akan sibata doki da cewa katib idan ya zama ya buɗe kofatan shi yana gudu wala Allah shi ake nabi ana a ce sun hau da wakansu suka tafi zuwa dare wala Allah kuma ana nabin a'a sun tattaka waɗannan mutanen da suka kashe sun tattaka kafaɗin sun wuce wazal almuslimuna ala amti'atihim musulmai suka ɗebe suka ɗebe suka mamaye duk kayansu wasu lahihim da makaminsu da aka gama da su nan kan mu manta yana kama da duk waɗannan abubuwa a takaice ba buɗaɗawa yake ba akwai ƴan ƙananan yaƙe-yaƙe da yake ɗauki a baya bayanin su misali Khalid ya to zai tsaya guri kaza ya gama da wani abu ya gaba da haka to irin waɗannan da yana ɗauki su ba yana kawo filla filla bane sai ce gazo shami sai ya karshen mun ce an ce sham a wancan lokaci ya haɗa da urdun ta yanzu da syria ta yanzu da abin da ya sha wata nahiya ta Falastin da ana kiran Sham da Lubnan duk a lokacin ana ce musu Sham biladu Sham ake cewa da abin da ya sha wannan nahiya biladu Sham ake cewa lamma faraga Siddiq min amri jaziratil Arab da sayyidina Abubakar ya gama da jazirar Larabawa basata yaminahu ila al-Iraq sai ya shimbida hannunsa zuwa ga Iraki fa ba sa ilaiha Khalid ibn al-Walid sai ya aika ya aika Khalid bin Walid zuwa Iraki kamar yadda muka ji wa kataba ila amr bin al-as kuma ya rubuta wasiƙa zuwa ga Amri bin al-as wanda shi ma ɗaya ne daga cikin kwamandojinsa da suke yaƙi me sai jira ya ce mai yace ce kare a hababtu aba abdullah an ufarrighaka lima huwa khairul laka fi hayatika wa ma'adika minhu illa an yakuna allazi anta fihi ahabba ilayka yace kade ahbabtu sai jina bakar yace na so na ya kai baban abdullah aba abdullah shine amr bin al-as cikin yayan shi akwai abdullah abdullah ibn amr bin al-as sahabi ne mai girma mai daraja to kai baban abdullahi na so an ufarrighaka in ma'ana sa ka bar abin da kake lima huwa khairul laka ga abin da yafi ma alkhairi fi hayatika a rayuwarka wa ma'adika da makomarka akan abin da kake ma'ana kamar yace ina so in baka wani aiki ka bar abin da kake yi zuwa ga abin da ya bi alkhairi ga rayuwarka da makomarka illa an yakuna allazi an tafi a habba ilaika. sai dai in abin da kake ciki yafi suyuwa gare ka to je ka ci gaba da yi amma ne da ina so in baka wani aiki wanda ba wannan ba fa kataba ilaihi amru bin al-as sai amru bin al-as ya rubuta mai amsa ya ce inni sahmun min sihamil islami ni mashi ne daga cikin masu na musulunci takobi ne daga cikin takubban musulunci kibiya ce daga cikin kibiyoyi na musulunci wa anta abdullahi rami biha kai ne bawan Allah mai harbi da wannan kibiya kai ne mai jima da wannan mashin wal jami'u laha kai ne wanda ka tattara gaba ɗaya ka rike wannan mashin fanzur ashaddaha wa akhshaha farmi bi fiha ka duba wanda ya fi tsanani cikin abokan gaba cikin makiya wanda aka bi tsoro ka jefe ni da shi Ba na duba wanda ya fi tsanani cikin abokan gaba ka aika ni zan yi maganin shi wannan amr bin al yana cikin sahabban da wasu mutane suke zagi a yau suna zagin shi da la'antar shi dogaro da wasu ruwayoyi wanda ba su da inganci da kisoshi na karya. wanda ga sai jina abubakar yana amfani da waɗannan sahabbai da ya san munafukai ne ba zai ba su aiki ba da ya san ba da gaske suke ba addini za su maka ba zai ba su aiki ba a ƙa'ida duk wanda ga an sa jagora a kan wata runduna to an yadda da imaninsa da gaskiyar shi kun ga a baya in ba manta ba ai mun yi magana wani mutum da ya ridda sai jana abubakar da ya dawo musulunci sai jana abubakar ce a shawarce shi amma kada a baya jagoranci sai yake nuna maka aikin da sai jana abubakar yake yi da sahabbai yana duba cancanta ne da dacewa to a gurin sai jana abubakar har ya bar duniya amru bin as musulmi ne kuma ba munafiki bane da haka baya zage shi baya ci mai mutunci yau duk wanda zai zage amru bin al-as ya ce mai munafiki ya ce mai dan duniya ya ce mai dan tasha to babu shakka ya raba hanya da sayyidina abubakar siddiq in dai mutum yana tare da irin abin da sayyidina abubakar yake tare akai to sayyidina abubakar bai zage amru bin al-as ba ga irin abin da yake yin aiki tare da shi inda zalika a wannan lokaci bada'a abubakarin bi aqdil alwiya sai sai jina bakar ya bara kulla tutoci jagoranci na yaƙi wa tauliyatul umara'i yana naɗa shugabanni hum kama yati kamar yadda zai zo ga su yazid bin abi sufyan wannan yazidu wa muawiya ne zaku an ce muawiya ibnu abi sufyan shi kuma wannan yazidu ibn abi sufyan wan muawiya ne lokacin da ya rasu shi aka sanya sai aka sanya muawiya a matsayin shi a sham duk wannan a zamanin sai abubakar da umar abu sufyan kuma babansu ne shi ma ya musulunta to nan sai abubakar da ya tashi naɗa kwamandoji kowanne da tutar shida inda zai jagoranci sai ya ɗauki ya zai bin abi sufyan wa ma'ahu aksarun nas tare da shi da mutane da yawa waje ala lahu dimashqa yace tafi dimashqa ya je kula da ita abu na biyu ko komanda na biyu abu ubai da ta bin jarrahi aminu hazihi al'umma ko a shine amintaccen wannan al'umma sahabi mai daraja mai kima mai falala sai jira abubakar shi kuma waje alalahu hims sai na abubakar ya ce shi kuma ya je hims hims yanzu tana cikin siriya kuma har yanzu ana kiranta da wannan suna hims amru bin al'as sai ya dauki amr bin al-as wa ja'ala lahu filastin shi kuma yace dan filastin ma'ana yaje can nahiyar ya ta jihad yana sanya addini yana yakan wanda suke yarda da wanda kuma ba sa ba musulmi ba ya kula da wannan bangare arsala أرسل li yazid بن abi سفيان shurahbil ibn hasana daga ba sai ya aika madad madad kamar ka ce taimako mutane ƙari wa ya aika wa. abi sufyan yazid bin abi sufyan ya aikawa wa ya aika sharabil bin hasana sharabil shi aka aika ya tafi da wannan jama'a da za su karbabi yazid ibn abi sufyan wa arsala ikrimata bin abi jahl kuma ya sake aika ikrima ibn abi jahl shi ma dai je ya kara wa yazid ibn abi sufyan karbi dan su karbaba a can akwai bukatar taimako a can sai malam ya ce mimman sharaka fi ma'arikatil yarmuki min kibari sahaba za mu shiga abin da ya shafi ma'araka ta yarmu to mala ya ce waɗanda suka yi suka taru suka yi tarayya a cikin ma'ana suka je wannan yaƙi na yarmu daga cikin manya-manyan sahabbai akwai abu ubaida ibn jarrah shi ma ya yi ya ka gudunmawa a yaƙin yarmu yaƙi ne da aka yi da nasara za mu karanta shi yaƙi ne mai tsanani da aka haɗuwa suka yi wancan to wancan to suka haɗu suka yi karfe musulmai don su karya nasara az-zubair ibn al-awwam shi ma na cikin al'ashara ashara al-mubashirin bil janna ko Zubairu bin al sai abdullahi bin mas'ud abdullahi dan mas'ud gwani a karatun alqur'ani kenan sai abu darda uwaimir ɗaya daga cikin manya-manyan sabon manzan Allah kenan sai abu huraira kun abu huraira ma yana ciki bayan karatu kuma ya yi musharaka wajen jihadi sai shurahbil bin Hassana. sai amr bin al-as sai abu sufyan ibn harbin shine mahaifin muawiya kun shi ma yana cikin waɗanda suke musharaka wajen wannan duk wanda yake nuna maka cewa ba munafinci tare da su munafiki baya jihadi fa ka karanta suratul tauba walau aradul khuruja la addu lahu uddatan walakin kare Allahum bi asahum fa sabbatahum wa qila qudu ma alqa'idin Allah ce da sun yi nufin fita da sun yi shiri amma ba su yi nufin fita ba gaba daya a yakin Uhud da munafikai suka tafi ai dawowa suka yi su suka ba matsala suka dawo yakin badar ko ba munafiki ko daya a ciki a uhud da suka fita suka dawo da za a je yakin taboka sai suka ƙi fita suka zo suka ce wani ya bada uzuri wani ya ce gidan shi ba kowa wani ya ce ga rana la tanfiru fil harri kun naru jahannama shaddu harra Allah ya ce law kana aradan qariban wa sabaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim ash-shaqqa wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakazibun sai Allah ya ce afallahu an kalima azinta lahum hatta ya tabayyana lakan lazina sadaku wa ta'ala malkazibin sai mai Allah ce mai la ya sta azinu kan lazina yu'minu na billahi wal yau mil akhiri an yi jahidu bi amwalihim wa an fusihim wallahu alimun bil muttaqin inna ma ya sta azinu kan lazina la yu'minu na billah wala bil yau mil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim ya taraddadun ya munafiki zai je jihadi ba sa zuwa amma ka duwa waɗannan sahabbai bayan manzo Allah ma ya bar duniya suka tsaya kuma wajen kare addini wanda yake nuna maka cewa Abu Sufyan din nan da ake zagi akwai wanda yake cewa wai da ma bai musulunta ba yace waɗannan sahabbai da suka musulunta a zamanin da aka yi fatuhu makka wai ina ma ba su shiga musuluncin ba a cikin zuba akwai abu biyan. akwai Ikirima, din nan ikirma ibnu abi shi ma a yawmul fath ya musulunta fatuhu makka suna nan manya-manyan sabai wani ikon Allah za ku ji cewa maƙiya sabai suna zagin bani umayya Bani umayya bani umayya sun yi kaza banu to ka duba sira mafi yawancin wanda suka yi manzan Allah aiki manzan Allah ya ce wane je ka kula mun kaza wane rike mun guri kaza wane na nada guri kaza daga kabilar bani umayya ne daga kabilar bani umayya ne amma zaka ji wani yana yana yana, yana zagin su to duk wannan ba komai bane akwai jahilci akwai san rai sannan akwai mummuna aqida wanda ake yada mutane yazid bin abi sufyan sai ikrimatu bin abi jahl waɗannan duk sun yi musharaka cikin yakin yarmuka wanda shine malam ya kawo kusan a abu na ƙarshe wanda ya kawo na abubuwan da aka yi a zamanin sayyidina abubakar waqa'atul yarmuki kana adadu janshil muslimina saba'atan wa ishirina alfan adadin musulmai dubu ashirin da bakwai shi ne adadin musulmi wa adadu jaishin nasara adadin rindina ta nasara ishirina wa mi'ata alfin dubu ɗari da ashirin sun ninka musulmai nawa su musulmai dubu ashirin da bakwai su kuma nan dubu ɗari da ashirin haka suka tinka wa arsalal umara'u ila abi bakrin yu'limunahu bima waqa min al-amr al-azim shugabanni waɗannan kwamandojin na runduna suka aika sai jina abubakar suna gaya masa baga yadda lamarin yake wa huma da madadan suka ce karo musu adadin mutane fa kataba ilaihim ga abin da sai jina abubakar ya rubuta musu anijtami'u ku haɗu wa kunu jundan wahidan ku zama rundina ɗaya ma'ana kada a samu saɓani kada a ce yi kaza wasu ce ba za mu yi ba fa'antum ansarullah ku ne mataimaka addinin Allah ku ne mataimaka Allah wallahu yansuru man yansuru Allah yana taimakon mai taimakon shi in tansurullaha yansurkum wa yakhdhulu man yakfuruhu Allah yana kaskanta yana wulakanta wanda yake kafirce masa walan yu'ta mislukum an qilla irin ku kwatankwacin ku waɗanda suke kamanninku wanda suke kamar ku ba za a taɓa ci musu ba saboda karanci walakin min tilqa'iz zunubi sai dai daga zunubai ma'ana abin da yake nabi karancin ku ba zai sa a ci galaba akan ku ba sai dai in laifuka kuke wa Allah in za a samu mai shan giya in za a samu mai neman mata in za a samu annamimi in za a samu munafiki in za a samu kaza ma'ana za a samu masu laifi cikin rundunar to Allah ba zai baku nasara ba zunubi shi zai karya ku fahtarisu min hadaka ku kiyaye zunubi wannan shine abin da sayyidina Abubakar ya gaya musu yace ku kiyaye zunubi shi yasa matukar mutane za su tsaya kan kan gaskiya to ko ba jima ko ba daɗe sai sun yi galaba amma matakar ƙarya ce ko ba jima ko ba daɗe sai ta rushe za ta tashi ta kumfa amma ƙarshe za ta zo ta ruguje ta lalace gaskiya kuma za ga kamar an gama da ita amma tana nan ko an binne ta sai ta tashi ba ta binnuwa sai ta miƙe amma zunubi shi ke karya mutane da haka duk mutanen da suka mai da zunubi abin yin su to ka sani waɗannan mutanen sun kama turba halaka shi yasa laifukan mu su fi damun mai hankali laifin sai fi damun sama da kyawawan ayyukansa ka fi damuwa da laifin ka fiye ma da kyawawan ayyukanka domin su waɗannan laifuka din su suke kai mutum su halakar kyakkyawan aiki su ake kullum ka dinga addu'a Allah ya karɓa to da haka abin da sayyidina Abubakar ya aika musu kenan in Allah ya kai mu rana ita yau insha Allah ta'ala za mu ɗora mu ci gaba dan mu karasa abin da ya faru a wannan yaki mai girma abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka karanta na kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik